suke sawa a matsayin maraba tsakanin almutakaddinu da almutakafiru shi ne mutuwar al-imam al-kafir al-bayhaqi Allah ya tsarkaka rahama idan ba wani ba shekara ta ɗari hudu da tamanin da biyar ko da mutum da ga wasu tamanin da biyar su kaga shi wannan ya riga ya yi da kuma ba saboda a da su ta fi ne da sun fi kusanci da lokacin annabawa rigingimu da suke faruwa a wani lokacin na ra'ayi da zan zuciya to gaba ɗaya duniyar ta rabu tsakanin mutanen kirki da ke shirin duk mutumin kirki ya da shi yana da mai abu wanda ba ya ga shedan ya fi samun dama wajen shigowa da ayyuka na siyasa a bayan lokacin mara to haka kuma ba al'akarar al'akarar al'akarar al'akarar za ka za ka a cikin da za su zo bayan su za ka iya ya amma kuma akwai tawaye a cikin addinin da ko ba a tsarin da wanda watakila su za su zare wa shahara da kayan da ya ce sa ba a kuma tuntun suke ladabtar da mu akan in dai an gani lafin magabaci a wani sarari na baya karanta shi shi ba a gani fiye da na baya sai dai in an gano wani na musamman a cikin littafin da baya na kawai da bawa shi a cikin na wani tsari a wani bawa بعد الكتاب الإبريشي الكتاب العجمي والجماعة الإمام النووي الله يذكر الكتاب الذي وسلم فكان الإمام النووي الإمام العجمي أمر الإبريش بكمال تأثير مكرة القرآن في القرآن الذي سرق القرآن في مدرسة في أهل القرآن ومع نعم ومن a cikin majalisar da ake yarawa musamman a lokacin da ake kakar kofar karatu suka a su a ko social media ko kuma a sa su a gidajen talabijin da ke kara a duniya da kuma wani majalisi da ake karanta wannan littafi to da wannan wata nuna ce da tukta na kuma ina yin gibba a kan wannan nuna kafin kuma ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kama abdullahi sai abu na biyu majalisun ya ci gaba da nutsuwa kuma da ba ba shi ke kamar kuku kamar yin kasar da إذا كان رب البيت في الصدق ضاربا فشيمة أهل البيت da رحمة يجني بداية المنزل كأسا فلا يحجل التباكين ولا وين suke ba da misalar da mutum da ake kira da faru yana tafiya ɗaya da da wata ya yi su ma suke da ya saboda sai da tafiya sai ga an shirya da su ya kuke yi masa ita ake ka fara ka gyara su ne gyara saboda mutum yana tasowa da akan yadda jagoran da ya lalata mashaffaru yau mai da shi ya yi faƙallar da shaklar shi ya fi balo فقال لا تختارون فقالوا بدأت به ونحن نقلدوه فقال سيرك المختال وحده فإنا إن عجبت وعدلوه ويمشي مناشد الفتيان منا على ما كان حوله أولهم سأقول لكما yake ƙara zayyana wannan nutsuwa shi ne zama ana karatu kuma an zo da yawa wani ba karatu ke zuwa ba wa'azi ke zuwa da wanda ya zo jin wa'azi kuma galibi a ɗabi'ar wa'azi kana tsayawa da abin da ya fi dacewa da zuciyar da ka da shi sai kuma karatu sanda ka zo karatu hatta abin da zuciyar ka ba ta so hatta abin da bai shafe ka ba in karatu ne kana da kuɗin da shi da wani lokacin a cikin karatu a aka kawo maka abin banza a yi maka bayanin yadda ke. sai ka saurara da shi gane yadda yake tambaye shi to shi ta ce gaba da littafi a alamar cewa da ya yi karatu to alamar shi ne gaba shi a wani littafi domin duk irin kwakwalwarka da tsarinka wasu malamai da ta zo su ba da kai to suna kasar kamar kazo da yana masana ومات الإمام الزحف أن أجل لهم عيكاوة على سبب الإمام الترمذي المسير أعلى من يرى ذلك ويوضع أن أجل الإمام الترمذي والوالد حتى أشم قامه أما الشهادة أقل أن يستطيع الإسلام والإيمان ورزي أجل المنتج ومينا على إسناد النور للتالي شكوة الترمذي يرى ذلك ويريد أن يجد الإيمان المسير domin ya karanta littafin da zamu da naji to ashe ya yi kuskuren ribar takardun ashe shi bola ma ya ɗauko wata da ba a yi rubutu a cikin wata ake yanka ta domin a yi rubutu to shi ya zuta littafin da sai da izo gaban malamin sai ida ashe babu littafin ashe wannan abin bola ma ba ba littafin to ya karanta littafin to sai ya rika bola ma a cikin in ga ce makaho ne kuma amma an ce ga shi da sun ce da ƙarshe an kasar rayuwarsa ya makarce bayan ya tsohon da wani kokari shi ta ta yi da ya shiga wasu kuma sun ce ta dole da a to in an haife shi ma makaho inda dai zahaba basaru askaru basaru amma ya rage masa wani abu ya rage watakila da kunfa da wahala sai ya kuke wannan takardar don ya shammaci malamin da nuna kamar littafi ne da karanta ƙarshe saboda abin da malamai suka ma a kansa cewa in za ka zo kan ka zo da littafi ke malamin ya zai ko sai ga ashe takarda ce ba a littafi ya ce yaya za ka rera mun hankali ka ce mun na zo da littafi a hali ba da zai ba takarda sai ya ba da kuɗi ya ce kuma amma ai da suke karanta ba na haɗa in kana so zai ka kawo maka sai ki kawo ya kawo sunanta ya sallama wa hatta da mutum ne a cikin Allah ya yi shi ne irin hakakiya da damuwar malamin da ya ga annabi da ya musamman kuma da yake shi malamin shi ya san darajar da ya samu domin shi ne rayuwarsa shi ne abokinsa kuma da shi ke tsara ba da har da ma ba amma in yi daukar karatun da ta sa su ya in zai ba da karatun ma da shi a kuka da shi ya da yake kakaf a jikin amma sun da ta sa su yake yana da a ah, imam ibn kulli kan Allah ya yarda da rawa a cikin wa hayatul ayat fi amba wa kana zaman yana tarjuma wani masalan ayatul nalal fi abul hasan sai yake ba da labarin cewa wannan malamin ايام التي جمهرت جوهرة النور وجمهرة النور كابن جريج الله يسلمك دراما kusan tsawon shekara ashirin kullum inda zai yi da wani tsarin da ya ya tarra bai talauci da gane shi da dole sai ya rabu da kusan ya haɗa da abin da ke cikin amma dai ba ya ce ya dole ya yi da kasuwa aka ba shi kuɗi da zai yi da ta shi kafin ya kai da lafi a zuwa ya kan yi wani rubutu a cikin bangon da lafi da sunan bangon baya da shi saboda yadda shi malamin ya fi da littafi to lokacin shi lokacin da littafin masarar yana zaune sai ta a kuma da sai sai halin da ya kawo wannan littafin da ba su zuwa da ita da zuwa yau sai ya bude sai ya ga wani sha to a cikin أنزل بها عشرين حوالي بيجي ينا جمع أقل إيقاظ عن أنزل بها عشرين حوالي وبيعي فقد قال ابني بعدها وحنين وما كان ظني أنني سأبيعها ولو قلت من تلك الجنود ديوني ولكن بضعف واستقالت وفديته الغالب عليه المستهل الشهود أقول ولم أملك سواد عبرة مقالة مقلي الفؤاد حزينا لقد تخرج الحاجات يا أم مالك الكرائم من الرب بإن غدين abin da yake saboda damuwar da ya yake cewa na din da kira da wannan littafi yana da yin zuwa shekara ashirin amma yanzu da sun haɗe da littafi ka duka shekara ashirin ko yaushe kana tare da littafi ba wai kawai da zara an yi an gama ka ajiye shi a cikin gida ba ko yaushe an tashi da karatu in ka bi gida ka samu lokaci ka sake yi karatu da aka yake bakin ciki na da damuwa bayan sai da littafi da su a wani ban taɓa da ɗan makarantar sai da littafi da ba ko da ba shi zai sa ka wani abu ko sai dai ga hawan saboda kewa ya rama العلم ضعف الوقت وحدية الإغانة لا أنا تماما عليكم تستهل سؤال وتدعو عن الوقت في كل كامل النزاع الرضاء الجواب والنزاع نكي أتاه a daidai lokacin da ba na iya rike gudun hawaye da cikin gudu walam an bi da wasu da alƙashi me kake faɗa ce makalar da mafi fu'ar wani mutum ne da zuciya da take kuna hazini yana cikin kunci yayi wata waka da sai ya ɗauko wakar ya takalmance ta ya shigar da ita cikin wannan wannan masuwa ce wa ƙarfi kurkin hajjatu ya umma mali wannan yake ga umma mali ita fa bukata takan shiga cikin taskar mutum ka fito da kara'in a tsakiyar dukiyar da bikin nazarin yana da rowar dukiyar amma dole a ta fito da ke Ba'wa Allah ne sai kashe shi ka sa a nemo malami aka nemo shi aka ba shi ta kuma ka kara malam shafi a shi ne zuwa makaranta da littafi alama ce cewa ba wai a cikin ta zo ne a cikin karatu kuma akwai wani kuma kuma da yake ga na kara ba wa da wala wala ba wa kuma kowa ya san shi ne kuwa kuwa da ƙarfin halarto da abin da aka tattace da kuma hikima wajen fitar da wanda wannan wala da tafi ala da ahad da suka san mutum yana nan ta ga wasu abubuwa da Allah ya ba shi ba amma dai ya alama Allah wa antum kadhalika shuhada za mu ne mun da ba ta cikin ya rage rawa a cikin ce bayan kyakkyawar duniya da lafiya da neman taimakon Allah wajen ya buɗa maka ka fahimta domin za su iya zo a takara ya shi kana ciki yana shiga amma kuma ran da ake zuwa ya kuma shi da zai zo maka da imam ƙwala ƙwala ya tsaye amma har ta kai suku da tsabajar rashin amfanuwa da karatu ya shi kuyo shi yana da karatu amma baya iya amfanuwa da karatu har sai da aka kore shi a makaranta malamin ka dawo da abin da aka fara kama a sabon yi ko daga baya ji cikin wani yanayi na banki da kwana a gidan birni a gidan kwana yana da sallah yana karo a kwana da ya bacci je ya wasu ya gama da Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin ka ya tofa a kwana da ya tun daga lokacin da abin da ya kasa duk sanda ake bukatar da ya rayu da gawa shi wannan ma sai kane mutum Kuma Allah ya kai ne da sai ya sa su zo wani ma sai ga abin mamaki Allah ya nuna maka kai ga shi ka ido a kan littafin kana raba tsakanin kallon littafin da kallon malamin shi kuma ya gyara zama ya motsa ya ma tashi ya fita amma ana nan sai kai ta jin yana cikin tishadi da karatun kai kuma ka tashi ya ka an buɗa الشيوخ ابو القادر الجيلاني الله يحفظه رحمه ابن ام الخير الجير كمان ابن التيميه على اختراق الجبار العباري الجن مجموع الفتاوى الجن السلفي لكما الفتاوى الكبرى في الجنيه كما يعتبر في القران دكتور الجن تفكر بيكي وبرحمه القادر الجيلاني في شيء ينعكس من قبل الفتاوى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى ɗayan kuma yana da tarajin da tabbatar da ana da sauransu abin da ya faɗa shi ne ke cewa shi sai da su da abokar da ke cewa da yawa malamai in suka zo batun kaddara babu kaddara a babu kaddara to tsayawa kuke a wani ko da ba da ne yake fitarwa kuma a nan kawai sai a san sarrafa ka sai ma a zai ba ka a wani yake amma ni da na zo daidai ba irin karatun da malamai suka shi ya yi amma ce kuke hasli fi firawuna sai aka buɗe min wata ƙofa ta fahimta kana fashtu fi ta afdar alhaqqi lil haqqi bil haqq wannan mubarak da ibn tabiya shi kuma ya sharhi da cikin shafi dari al-ummah kana fashtu fi ta afdar alhaqq lil haqqi bil haqq to anan shi abdul qadir al-jilani yayi karatun irin yadda malamin su yi amma sai Allah ya fata shi a كيفما شوف الذي قال لها بس قتل لي أخي شرم في كارو قال لها يا ميدا فأنا كيف مفاتاش جاجي وشيني تبقى في المال يا ميدا إن يوم تقول لك هذا هيدا تعلق في الكارو شيسا كما تقول لك لنا لمن في مقر فكيف مقاطع عرب فلنسان دي دي بس أليك يا كما تتكلمش zuwa ce da Allah kun tun da kun yi littafin nan kun gama ni kuma da Allah ya so ka taimaka min da naka ka ba ni da wata in da na ba shi kuɗi ne zai yi wani ko ka taimaka wani saboda akwai tarihin a cikin wannan littafin in ba ka wani kasar na mutane in ba ka a kayan wani shi da shi kansa malam zama yake yi da nazari da abin da Allah ya tuka masa ya yi tarihi in ya zo ya baka ta'aliƙatun da ba ta kamata ya yi amma abu na ƙarshe ko da kayan sadiƙin wajibi ne ka sake zuciya ya zama ba iya mujarrar da su a yanki ne a yanki ba sai ka dawo da shi zuciyar ka ya zama za ka iya haramun shi domin ba ka ba ka zama malami kamar yadda malamin da hadiya ya faɗa yake cewa yana faɗa ah, abun nan كانوا في الكتاب السيد جواب الإنسان وهم التمام فاحضر كل حافظ الإمام إني لا أبكيها إمام شافعي علمي معي حيثما يظننت يغفرني قلبي وآخر له لا جواب صديقي إن كنت في البيت كان العلم فيه نعيم أو كنت في السوق كان العلم فيه kakka kuskure iya alaƙar kakka sun san da kawai da amma lau a yi kulla ma asma'u wa ahsadu min zaka ma asma'u ولم أثبت غير ما قد جمعت الذين هو العالم المستوى إذا أتيت أظن أن الإنسان فيها جمعه من ساشي عليه يدور إنسان قومي يا أظن أن فيها na taƙaita da shi to da za a ce wannan ba ƙaramin malami ne ولكن نفسي إلى كل فن من الذي تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا za a أشبعه إذ سيدي سنزع تركي في نادي يقول الكافي يقول amma ni ba na iya daina rubutawar kuma na kasa haddacewa wa man yaku bi ilmihi haka za ku kun dawa ya wanda duk a haka yake kullum yana zuwa makaranta to za a yi da kuma yana baya إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا يجوع عند بلغتك كل وضع تفوكا تفضنا أنا فاتح الله سبحانه وتعالى لأن قالت لهم كالجنة قالنا في الإشاء تبقى كم من الله wanda tare da ke yi na rayuwa da kuma matsalolin al'umma da suke rataye a wajen sam amma duk ta haka zara an samu dama sai har ina kuma mana da wani lokacin da an za a yi sama ga to wani lokaci a cikin samun ya kamar da ya faɗa a cikin cewa sai dama cin tsoron ita ma ta ya ake iya wasu wata wani lokacin mutum ma ta ga ta shi kansa ganin kansa balantana amma aka zo batun karatu sai a iya abin da za mu iya wa wannan kyautatawa da da kuma yi musu addu'a da ikhlasi akan Allah subhanahu wa ta'ala ya kace wanke ya matsi ta ya tsauraye ta ya bar ba komai ya cikin da shi kuma mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su da su da baya saman hagunsu da damansu Allah ta ne bawa wa shaitan na mutane ko na aljanu dama da kuma ba ta kuma Allah ya lamuce musu rayuwarsu dan ya musu nutsuwa da kwanciyar hankali da za su ci gaba da samun damar ɗaukaka wannan addini domin ta hanyar da ka ga yake shiga a mu kuma Allah ya ba mu yi farko da zuwa su ma da iyaye da kai ta Allah ya yi ta Ah, larabawa suna da wata karin magana suna cikin cewa a cikinta الطيب لا يستغرب من معدنه الطيب لا يستغرب من معدنه وي kwalban turare ko inda ake aje turare ko da ba turaren a ciki in kashin shi na sai kaji kanshi ko to ballantana kuma akwai turaren ah, jama'a ba abin da ya kai ilimi ilimi shi ne. duk sanda ka turke shi ya shirya ko bai shirya ba kullu ina in bi ma fihi yanba kwarri kowace kwarya abin da ke cikinta in aka karkata zaka ji tana fitar da abin da ke cikinta sanka sanka ba tare da wahala ba shine ma'anar ilimi kun ji bayanan da malam yayi ba tare da shiryawa ba amma bayanai waɗanda suke gamsassu a wannan babin masu matuƙar muhimmanci masu kayatarwa to yaushe aka yi wannan karatun a gani eh, sinin ne tsawila mudniya na jajircewa da himma wanda ya kamata kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya sukwana dokin himmarsa domin ya kai zuwa ga gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya maka bishara wallazi na jahadu Dufina da na hadiyar na rasulana amma wa inna Allah la ma'al muhsinin wa ihsanin, qadri ihsanik ala qadri ma'iyyati Allah allati ta'ti ko tusibuk gwargwadon ingantawarka gwargwadon himmarka da kyautatawarka gwargwadon yadda alkhairi zai iso gare ka to da haka kar mai kasa a gwiwa hanya ce da an bi an samu wasu suna kai suna bi za su samu kai ma an kabi insha Allah za ka kai gaci tare da kulawa da abubuwan da ya kamata a kula da su saboda yanayin lokaci za mu dasa a nan akar makalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada Eh, amanar da muka dauka eh, ka muka dora maka na gaishe da waɗancan mutanen da suke wancan garin san kuma ana na kira ko na kira ne abin nan ko mafsuda so a yi ƙoƙari cikin kwana uku a isar da gaisuwar mu zuwa masoyanmu na kano eh, allah ya saka da alheri duka irin wannan barkwanci yana da alaƙa da da kauna ce da son juna amma ga wata fa'ida kamun mu tashi wacce take da alaƙa da wannan barkwancin ji daga majiya mai tushe ana cewa lokacin da aka yi yaƙi tsakanin garuruwa an samu psychological trauma an samu wani yanayi da mutane suka zama ba sa jin daɗi tsakaninmu a rayuwarsu kanawa ne zazzagawa ne sokoto nufawa kaza kaza sai ake faɗa cewa sai wasu daga cikin manya sai suka fara irin wannan barkwancin domin su rika sanya ma juna farin ciki domin a manta da wahalhalin yakin da suka faru to daga nan ne aka samu barkwanci tsakanin garuruwan nan wanda kuma kaga ai gishiri ne a miya yana ƙara ma miya ɗanɗano kar a rasa shi kar ya wuce gona da ita wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyina wa ala wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shehu sannan kittu an ansa a ah, da Allah na yi kokarin turawa nema ma akwai matsalar da take samu don ka san wancan karan ma na yi kuma eh, ka gani kuma ba ka gani